Neman kujerar shugabancin majalisar dattawa ya tsuke tsakanin mutum biyu na jam'iyyar APC, Sanata Amal Lawan daga Arewa maso gabas da Bukola Saraki daga Arewa ta tsakiya. wannan ya biyo bayan janyewa da 'yan takara irin su George akumi da tawagar 'yan majalisar dattawan Arewa maso gabas karkashin sanata Danjuma Goje suka yi don nuna mutunta muradun jam'iyya da sasantawa. Sanata Dino mai laye na kan gaba a mara baya ga Bukola Saraki. Dan muna neman sanata ne ba wani mai ubangida ba, ba wani sanatan da yake sai ya je wani wuri ya karbi umarni ba, muna neman sanata wanda yake sanatoci ne za su sa shi ya zama shugaban su. Akwai wani abu da ake cewa in kuka yi wasa yan APC sai ma shi sanata David Mage iya nasarar nan fadan PDP. a mu yanda nake magana ma yanzu na akwai signature yan PDP da yawa a nuna wanda yake sun gasu sun zo sun sa hannu suna goyon bayan mu wannan tafiyan da na Senate President da ya dan ubangiji insha Allah na gaba yayi gaba na baya sai labari Sanata Bukar Abba Ibrahim ya ce kuma bai kawo wani dalili ba yana mara baya ga Sanata Ahmad Lawan ne ɗana ne na siyasa ni na ɗauke shi daga university na kawo shi na sa shi siyasa a yobe ni na tabbatar ya shiga national executive council na fatin gaba daya da kuma state executive council na party ni na tabbata na kawo shi house of representative ya yi shekara takwas kamun sake mayar da shi senate to a senate ma yanzu term dinsa guda uku ni ma uku na yi shi ma uku ni ordinarily mutane suna ta ajin na in ni a gaskiya ban da interest shekaru na ta kai da ba zan so in dauki abin da zai dame ni abin da zai shafi lafiya na ba shi ne nake tabarin barwa political god god child nawa shi ne na bar mishi ana kan samun biya bukata insha Allah na lura dai wannan gwagwarmaya tsakanin yan sabuwar PDP ne da suka shiga APC da kuma bangaren lawan da ke dawar da masu yan adawa ne Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya